sha'awan wa'azin da za a carcaki wasu ni kuma gaskiya yanzu ba na sha'awa irin wannan wa'azin ni na fi son wanda za mu caccaki kanmu saboda in muka caccaki wani muka ta caccake sa ya gyara shi ya tsira kuma yawan cancaka wani yakan sa ka manta da naka sannan yawan magana akan laifin wani shi kake tausaya ka den tausaya kanka saboda haka kuma laifin nan mu ma da namu da mu ake muna ciki so da haka kullum mu zo mu caccaki gwamnati ai kabbara mu caccaki wancan ai kabbara wannan yana kawo mana mu manta da namu kuma annabi da mu yake kuma in na mutu yau ba ruwa na da abin da ni kadai Allah zai tambaya kai kadai zai maka tambaya so da haka na fi sha'awar kamar yadda Sheikh Muhammad Nasir Jini Albani yake faɗa cewa musulunci abu biyu ne tasfiya da tarbiya mu fahimci musulunci mu aiki da wanda za mu iya wanda ya fi ba mu wa Allah amma in kullum ba ma magana mu a kanmu muna ta magana akan gwamnati ta bata kyauta wa gwamnati bata kyauta ce yau an yi caji yau an caccaki gwamna an caccaki gwamnati Allahu akbar a watse mu kuma mu manta da namu laifuffuka mu mu gyara komai ba ina ga mu akan mu adalci ba shi yasa musulunci ya fi magana da kai tukunna kafin aje dan mu din mu ne dai a cikin gwamnatin mu ne din da mu muka lalata cikin muka lalata wajen so muna yawan magana a kanmu kowa zai je gida zai kwanta ya nazari ya ga a cikin abin da aka faɗa wanne nake yi ni wanne nake yi wanne zan daina wannan abin da ake ta magana ƴaƴanmu ne fa ake ta wannan bikin da raye-rayen da kaɗa-kaɗan ka ce yau a gida na wallahi duk wanda zai aure ƴata ya bi ka'ida kuma wallahi duk wanda ya aure ƴata ba za a zo a yi min wannan iskancin ba ka ɗau ka ko in kawo ma na san wani mutum har yanzu wani dan boko ne amma wallahi da kasan cikin sahabbai haka yake idan ka zo kana son yasa sai ce je ka malam ya ma sikirinin idan malam ya ma sikirin malam ka da sha ba baya ce eh ce kai ka kasa daki ka turo waliyan ka daura aure in an daura aure to shi zai ɗauko mota sai ka maka yarinyar har gida ba ruwansa da wani mata su kai ta shi zai ɗauko ta ya zo ya sallama da kai ce to ga amana na baka shikenan inda matsala ka sanar da ni kakka da kan min ya kakka koro min ya kakka ci mutuncin ya ka gani na baka amana in tana da matsala ga yamin shikenan ku shiga gida malam aka sai da yayansa suka kare duk an aure su ba amma ce hajiya ta ce za a yi kiɗa za a yi rawa za a yi kaza za a yi kaza kana mai gida kana kallo a barna a cikin gidanka kuma ka zo kana zagin wani a waje ba za ka iya taka birki ba ka ce wannan fanawa ne ba na gwamnati ba ne wannan abin rannan na ce wa mata zan muku fatawa yau za a cashe na ce zan muku fatawa ku je ku gaya muku malam daura ya muku fatawa ku cashe amma da sharaɗi uku ya kai tsit na ce in za ku cashe a wajen aure ya zama duk wanda yake gurin mace ne ba namiji ko ɗaya na biyu wanda za su yi kiɗan duk mata ne kiɗan ƙwarya za a yi koshantu na uku ba kyamara ba waya ba wanda zai ɗauki abin da aka yi ah, na ce ah, ba so kuke ku cashe ba na ce ba cashewa kuke sanyi ba to ai na ce ku cashe ɗin amma ga ƙa'idojin cashewa ku ba namijin da zai zo don ka a ga mata wani da mata wani suna rawa a ji ta ba da labari ku ba wanda zai ɗauka balle a sa a facebook ko a whatsapp ko a tura ba wanda zai ɗauka duk a kwace wayoyin kowa a tattara a sa buhu a ɗaure sai an gama ko ce ta faɗi lawai ta abata sannan masu kiɗan shantu za a yi ko ƙwarya kuma mata ne kaɗai sai dai a ta labarin baki kafin mu sati an manta na ce to wannan shine wanda manzan Allah iya dana na Aisha yake ce mata ku je ku yi wannan abin na ce to ga na musulunci mun ga ku kuma sai ku je ku ɗauko ƙato ya zo a cikin maza ana rawa ana girgiza jiki tsirara sannan ga maza suna ɗauka suna ta yin bidiyo suna ɗauka yanzu ran nan wani kawai yana fa yana London yana karatu kawai ya ga matarsa wani ya sa akan status ɗinsa an ɗauke ta tana rawa a wajen biki an fito da mamanta haka tana rawa wani shi wannan kirjin nata ne ya burge shi sai ɗauki iya nan sai ya sa kan shi kuma mijinta da kyale sai ya gano aka yi ta rigima da kyar auren nan Allah ya kiyaye bai mutu ba ice me ya haɗa ta da wannan shi kuma ashe matarsa ce ta turawa ƙawata ita kuma ƙawata sai ta tura masa shi kuma da abin ya burge shi shi kuma sai ya tura wa duniya shi kuma garin leƙe-leƙensa sai ya je ga matarsa maman da ya bari a gida ya gan shi a intanet waɗannan abubuwa wallahi sai mun jajirce mun yi ruwan ido ka gyara gidanka ka taka birki abu ka'ida a ka a wahalar da kowa an yadda a yi biki amma a yi shi na musulunci a yi shi na al'adarmu ka a fita daga al'adarmu ka a fita daga addininmu mun kasa taka mata mu birki mun kasa taka gidajen mu birki ko muna cewa wasu to su su ma irin namu ne ai kuma abin da kake da iko ka kasa yaushe zaka ce zargi wani shi ma ya kasa ba mu gyara gidajen ba mu gyara kanmu ba ko muna ta cewa ba a gyara ba to ba mu da me Allah zai kama mu da na gidajen mu duk waɗannan bukukuwan da ake ta yi ake ta kashe miliyoyin kuɗi ake ta events ake ta kaza ake ta kaza duk fa mu ne fa muke mu ne muke matanmu ne suke hajiya ce haka iya taka mata burki ba yaka ce kuma <laughs> so Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gyara